ثم انكم بعد ذلك لميتون sannan ku mutane bayan kun wuce waɗannan matakai za ku mutu lokacin da ajalinku ya ƙare